Sudan ta nemi taimakon Nijar domin sasanta rikicin kogin Nilu. Ƙasar Sudan ta buƙaci taimakon Jamhuriyar Nijar a wajen warware rikicin kogin Nilu da ke gudana tsakanin ƙasar da Masar da kuma Habasha. Ministar Harkokin waje ƙasar, Maryam Almansura Al-Sadiq Al-Mahdi, ta bayyana buƙatar lokacin da ta ziyarci shugaban Nijar, Bazum Mohamed, a fadarsa da ke birnin Yamai. Fadar Bazum ita ce ta ministan tare da shugaban ƙasar sun tattauna batutuwa da dama da suka kunshi dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma harkokin da suka shafi ƙasashen Afirka da duniya baki ɗaya. almansura ta buƙaci shugaba bazum da ya yi amfani da matsayin jamhuriyar nijar da kujerar da take da shi a kwamitin sulhu wajen sasanta takaddamar da ake ci gaba da yi dangane da gina madakatar ruwan habasha a kan kogin nilu wanda zai hana masar da sudan ruwa ministar ta kuma buƙaci shugaban da ya kafa ofishin jakadan nijar a khartoum da domin bunƙasa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu yayin da sudan ke da nata ofishin a birnin yamai sanarwa ce ta shugaba muhammad bazoum ya saurari bakuwar tashi kuma ya bayyana shirin amfani da matsayin nijar wajen tabbatar da zaman lafiya a gabashin kasar ta afirka gaba ɗaya Mai sauraro ka kasance da taskar midiya a yaushe ku ci gaba da yi mana subscribing kuna danna mana liking da kuma comment a kasan wannan bidiyo. Kada ku manta idan kun danna subscribe ku danna alamar kararrawa hakan shi zai ba mu karfin gwiwan kawo muku sababbin shirye-shirye a kan lokaci. Mun gode. Taskar Media.